يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكتب لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قولا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmi waɗanda suke tare a wannan masallaci da ke unguwar dogarawa a sabon garin zaria ne muku sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat a wannan daren laraba ne daren sha takwas ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1439 wanda ya daidai lissafin uku ga watan Afrilu shekarar miladiya ta 2018 kamar yadda muka yi za mu haɗu a wannan masallaci da yi kanmu nasiha da wa'azi na addinin musulunci Allah cikin ikonsa ya kaddara cika wannan alƙawari ina godiya ga Allah subhanahu wata'ala a matashiyar da nake so na tattauna mana akan ta ita ce magana akan sabubban gasa ta zunubai ma'ana asbabu takfirin zuru abubuwa da suke sanyawa Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana zunubanmu duba zuwa da cewa muna rayuwa ne a wani zamani wanda zunubai sun lullube ne a kullum cikin gazawa muke da aikata abubuwan da suke ba daidai ba ta fuskar karanta ayyukan alkhairi da afkawa ayyuka na shari da yin wato ganganci da biyan rukun shekara da sauran abubuwan da suke jawo aikata zunubai sawa'un manya-manya ne ko manya ko ƙanana ne ko 'yan ƙanana Allah ubangiji ya su tana waɗannan zunubai da muke ɗiba wa kanmu kullum Allah subhanahu wa ala cikin rahamarsa da iyawarsa ya tanadar wa muminai wasu hanyoyi da zai yi amfani da su don ya rage musu nauyin waɗannan zunubai wato akwai hanyoyin da mutane za su bi Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sauƙaƙa musu nauyin zunuban na ga dacewar cewa mu suna wa kanmu waɗannan hanyoyi waɗannan ayyuka ko wasu daga cikinsu waɗanda za su taimake mu wajen rage nauyin zunuban da muke ɗauka abin da ake ce mai zunubi ko ma'asiya ko azzambu azzambu a harshen larabci shine wato duk abin da zai zama karkacewa daga abin da Allah ya ce a da gangan ta fuskar rage yawan ayyukan alkhairi ko kuma afka ayyukan da suke nasawa akwai ayyukan da Allah subhanahu ta'ala ya daura mana na alkhairi wanda suke tun daga kan farillai da wajibobi da sunnoni da mustahabbai da kyautatawa da halayen kirki da sauran ayyukan da suke da falala a cikin addini ko rayuwa galibi mutane sukan gaza daga yin waɗannan ayyuka wannan nau'i ne na ɗaukan zini sannan ko kuma iyakoki waɗanda Allah ya sanya ya ce ka a tsallaka su waɗanda suke da alaƙa da addini da rayuwa da mutunci da zamantakewar wanda suke da alaƙa da makomar mu a lahira waɗanda kuma muke kaiwa da zuwa gare su wannan ma wajihi ne na sako malamai suka ce abubuwan da ke kawo sako abubuwan da suke kawo mutane su saba wa Allah gaba ɗaya sun tattari ne akan ƙa'idoji guda ko kuma a mazangara uku na farko akwai ta'allukul qalb da ghairillah ratayuwar zukatan dan adam da abin da ba Allah sawa'un wannan abun na shirka ne ko na sako ne ko wata sha'awar rayuwa ce ya zama dai zuciyar mutum zuciyar ɗan adam ta yi da wani abuwan da ba Allah idan zuciyar ɗan adam ta yi da Allah subhanahu wa ta'ala to ba zai aikata sako ba abu na biyu shi ne ƙwa'atul kowa al biyayya ga ƙarfin fushi biyayya ga fushi a duk da mutum ya yi fushi to in ya biye wannan fushin zai yi aikata laifuka mabambanta abu na uku shine ba'atul uwa ash-shahwaniyya biye ma abin nan karfin sha'awa wancan na farko a ta'alluq da garin lahi shi ke kawo shirka wancan na biyu a ba'atul uwan ghadabiyya shi ke kawo duwani abu na zalunci tun daga kisa da zubar da jini da cin mutuncin mutum ta hanyar magana ko aiki fushi ne mutum zai yi sai ya nemi ya biya bukatar fushinsa ya ke kai shi ga zalunta kuduwa ya kai shi ga ta'addanci ga ɗan shi ɗan shi kuma wata shawaniya ita ke kawo alfasha dangin zina da shan giya da luwaɗi da cin haram da makamantansu su kuma nan wata shawaniya biye ma ƙarfin sha'awarta ta san morewa duniya akwai abubuwan da mutane suke ganin morewa duniya na ci ko na sha ko na alaƙar jinsi ko na horewa ko na gani ko na saurare waɗanda Allah ya haramta su Allah ya haramta su haramtawa ta kai tsaye duk sanda mutum ya so ya mowai irin wannan morewa abin da zai biyo baya shine a ɗaya daga cikin a abubuwan guda sannan za ka ga waɗannan abubuwan su ne Allah ya haɗa su a cikin faɗin shi cewa walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar wala la yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa la yazun Allah ya ce daga cikin sukuhun mutanen kirki da ya lissafa a cikin alfurqa yake cewa walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar su ne mutanen da ba sa kiran wani Allah a tare da Allah ma'ana ba sa yin shirka ba sa ta'allaka zuciyarsu da wani Allah abu na biyu da ba sa yi kuma shine wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa biha kuma ba sa kashe duk wani rai da Allah ya haramta a kashe sai inda gaskiya sai inda wani haƙƙi da shari'a ta ba da dama a sanadiyarsa a kashe rai sama ya ce wala ya zinu kuma nan ba ta yin zina kaga an lissafa kwatanci na munanan laifuka da suke da alaƙa da waɗancan ka'idar wani kowanne ɗaya daga cikinsa a jere yana wakiltar dalili ɗaya daga cikin dalilan uku da suke kawo aukawa sabon Allah da fita da cikin Allah wani ya sannan waɗannan guda uku ɗin ke suna haɗu da junansu ne kamar da ka 'ya'yan ƴaƴan carbi ko 'ya'yan sarka ta yadda zare guda ɗaya ke haɗa su ma'ana a duk sa'ad da mutum ya halatta wa shi yin ɗaya daga cikin to wannan yana iya bayuwa zuwa ga magangara ya aika shi wanda duk ya halatta wa kan shi yin shirka su abubuwa da dama na wanda suka shafi sauran ƙa'idojin suna iya biyo bayan wannan shirka haka wanda ya halatta wa kan shi biye makushi biye nan na iya jari zuwa ga abubuwa mabambanta haka dai haka ne da haka sarƙaƙiya ce da take haɗu da junansu sannan a malamai suka sake kasa zunubai ta fuskoki guda biyu a fuska ta farko a ana cewa a kasa su min haitu muta'alliqatiha ta fuskar abin da zunubin yake da alaƙa shi akwai zunuban da suke da alaƙa da 'yan adam 'yan uwar akwai kuma da suke da alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana akwai laifin da Allah ta yi mashi akwai laifin da kuma ka yi ma ɗan adam ne ɗan uwar duk da yake wanda yi ma ɗan adam ɗin nan ba shi ma yi ma Allah ne amma Allah ya alaƙanta shi shari'a ta alaƙanta shi da ɗan adam saboda akwai haƙƙin ɗan adam da ciki wannan laifin da za ka yi ma 'yan uwanka mutane ya fi matsala jama'a saboda shi yana cin tudu biyu ne ka yi wa Allah laifi kuma ka yi ma bayan Allah laifi Allah yana iya yafera rashi amma sai ya an san ma bayan shi haƙƙin shi haƙƙin shi haƙƙin su da kaci shi da abin da zai haɗa da cin mutunci zubar da jini satar dukiyar wani aibata shi yin gulmarsa ta'addanci akan rayuwarsa ko addininsa ko mutuncin shi wannan zai zama laifi ne da kayi wa Allah laifi kuma kayi wa wani bin adam laifi to ya fi matsala a sharafi ya fi matsala ma'ana saka kaga ɗaukar dukiyar wani sannan yi wa Allah laifi ne don Allah ya haramta to in za a kwatanta ta wannan fuskar da ita da misali mu ɗauka shan giya to sata ta fi shan giya matsala misali amma za ka ga an mamaki an sai mutum ya dinga alfahari cewa ta yi shi baya ai shi ai baya shan giya misali a alhalin kuma yana yin wani laifi wanda ya haɗa irin wannan turba guda biyu ah, sannan aka sake kafa zunubai ta fuskar nauyinsu zuwa ga kashi hudu akwai akbarul kaba'ir sannan akwai kaba'ir sannan akwai sara'ir sannan akwai asgarus sara'ir inda yake kamar da malaman suke fada wannan kasawar kawai tana nufin laifi kaza babu komai a je a ci gaba da yi a tana nufin idan an kwatanta shi da ɗaya to girman shi ya kai wani iyaki kamar yadda misali duk sata sunan ta sata ne da wanda ya sata takalmi a kuma masallaci da wanda ya sata kwai a shago da wanda ya je fasa daki ya sata kaya da dare da wanda ya tara hanya ya kwace duka sunan su barayi amma nauyin laifin su ba ɗaya wani da shari'a ba ta hukunta su da hukunci ɗaya akwai wanda ta ce a kyale shi kawai akwai wanda ta ce ma a ɗauki abinci a bashi misali idan ya yi fatar a lokacin da yake jin yunwa ko wanda ta ce a yanke mushi hannu ko wanda kuma ta ce za a iya kashe shi wanda ya je garin yin sata ya yi kisa ko ya tsorata mutane ko ya sa su cikin wani imuwa ya shiga cikin muharaba ke to kaga duka amma sunan shi sata haka idan ka kalli misali zina da manzo Allah sallallahu alaihi yake faɗa cikin hadisin Bukhari da Muslim cewa li kulli ibn adam hazzuhu min az-zina kowace adam yana da rabon shi na zina la budda huwa laqi babu makawa dole sai ya kai ga wannan rabon yace zinan hannu taba zinan ido kallo Zina kaza kaza wal farju yusaddiqu dhalika aw yukaddibu karshe asalin zina wanda yake saduwa ba da aure ba to farjin mazinata ya gaggada haka ko kuma waɗanda Allah ke jarce su da wannan ba farjin su ya karyata Raga shari'a ta kira duk waɗannan abubuwan da suna zina amma kuma ta sanya haddi akan wata gaba kenan ta kyala wata babu haddi da haka wannan zai nufin waɗannan nau'o'in zinan da ba su da haddi ba zina ba amma shari'a tana da adalcinta da masali da take kawo da haka dan kaji an ce wani laifi sarra'ir ne ba yana nufin shi kenan ka je ka ci gaba da wuya hasali ma daga cikin abin da ke mai da karamin laifi babba akwai dimantar yinsa idan ka samu wani karamin laifi ka jarabtu da shi kana ta aikata shi ta wannan yana iya mai da shi babban laifi yau da gobe Allah ya tsare da haka malamai da suke waɗannan kashe-kashe to akwai hanyoyin da ake gane laifi babba ne ko mafi girma shine ya zama waɗanda da yake ce musu akbar mutabai su ne guda bakwai da hadisin buhari da muslim ya rasa daga cikinsu akwai shirka wadda ita ce mafi girman zunubi da ake saba wa Allah da ke Allah ka kare daga cikinsu akwai saba wa iyaye wato ɗaya ya zama yana iyayen shi mutunci da rashin arziki Allah ya tsare daga cikin su akwai zina akwai kuma shan giya akwai cin riba akwai kuma wato wasu waɗanda ba wanda ba za mu rokon su insha Allah waɗannan su ne akbar kaba'ir laifuka mafiya muni daga cikin laifuka su ne masu dirmusa wanda yake yin su a cikin jahannama Allah ka kare sannan akwai kuma wanda suke biye da su su ne alkaba'i waɗanda akwai kawai da amma da malamai suka ambata yadda ake gane su daga kawai ɗin shi ne ya zama an samu la'anta daga harshen shari'a ƙwa'ani ko hadisi na manzo Allah sallallahu ya zo da cewa Allah ya la'anci ne yin kaza wannan yana daga cikin alama akan cewa wannan laifi ne mai girma ko ne kukan da suke da haddi na shari'a a nan duniya wanda za a ce wanda ya aikata kaza a yi mushi bulala kaza ko a yanke mushi tara iri kaza ko a yi mushi kifasi a biya ramuwa wannan ma alama ce akan cewa laifin mai girma ne sannan abinda shari'a ta zo da cewa Allah ya yi baran da mai yin kaza kuma za a tsare salama ya yi baran-baran ba ni ba ni ba ni yin kaza ko laisa minna man fa'ala kaza wanda bi ya aikata kaza ba shi a cikin wannan ma alama ce akan cewa laifi ne mai girma irin wannan ne ko kuma a ayyushi yi na alƙawarin narko na azaba cewa wanda ya aikata kaza to sakamakon shi wuta ne ko sakamakon shi azaba ne ya tafi ko sakamakon shi jahannama Allah ya tsare malamai suna amfani da ire-iren waɗannan ƙa'idoji don gane laifin da yake babba har ila da cikin ƙa'idojin akwai laifin da shari'o'in annabawa suka haɗu a kan haramcinsa ba a taɓa samun wata shari'a ta annabawa da ta halatta kaza a matsayin shi na laifi ba wannan ma alama ce akan cewa wannan laifin babba ne ko kuma a samu abin da yake da haddi a nan duniya ko aka ambaci cewa Allah ya yi fushi da mai yin ka ko kuma aka ce an toshe kofar arziki ga wanda yake aikata haka a taƙaice duk waɗannan zantuka malaman musulunci ne suka yi su don bayyana cewa ya ake gane laifuka masu girma daga cikin ƙa'idojin haɗi da yaushe kamar inda Allah subhanahu wata'ala yake faɗin cewa duk mu sani cewa dukkanin zunubai wato suna shiga tsakanin bayi ga Allah daga cikin tasirin zunubai shine suna sha makanta bayi daga Allah za su zama Allah ya nisanta da su su ma su nisanta da Allah kamar yadda Allah yake faɗa cewa kalla bal rana ala kumbihim ma kanu yasibu hakika su sun samu tsada sakamakon abin da suke aikata wanda ya daga cikin tasirin zunubai shine sanya datti a cikin zukata kamar yadda ya a cikin hadisin alimamu Abu Dawud wanda mu za'a wasu alaihi wasallam yake cewa zuciyar mumini tana da wani mai gadi da ake ce mashi ra'idul kal wata tsoka ce wadda duk sa'ad da mumini zai aikata wani sabo sai ji gabansa ya faɗi sai ji tsoro amma idan ya riga ya yi azama da shi da shekan sai su haɗa kai su rinjayi wannan tsoron sai su jefa aikata sai zama har yana cikin aikata laifin yana jin tsoro to wannan alama ne akan mumini ne shi amma a sa'ad da yake aikata laifin nan sai manzo Allah sai ne yake cewa kullum idan ya aikata laifin sai a ɗiga wani baƙin tawada a jikin farar zuciyarsa idan ya tuba sai a goge wannan bakin idan ko bai tuba ba kullum yana yin laifin ana tsigawa yana yin laifin ana tsigawa har sai zuciyar ta waye gari ta zama baki kirin idan ta zama baki kirin shine a lokacin zai zama yana aikata laifi baya jin tsoro baya jin kunya ba zai samu ah, wani tsoro ba na aikata wani laifi ba zai dinga jin wal ismu ma haka fi zai dinga jin wannan abin nan motsin a zuciyarsa to alamar ba shi da sauran imani kenan a zuciyarsa Allah ya tsare haka daga cikin abinda Allah subhanahu ta'ala yake faɗa wanda yake nuni zuwa ga cewa barna da laifuka dalilai ne na taɗewar ɗan adam faɗin Allah da yake cewa kazalika akhdhu rabbika إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد haka Allah yake kama alƙarya idan ta cuci kanta domin dama duka laifin da mutane suke zalunci ne suna zalunta kansu domin Allah baya raguwa ko misala zarratin saboda tasirin zunuban sai dai su mutanen su ne za su ragu kamar da yake faɗa a cikin hadisin qudsi cewa da mutanen duniya gabaki ɗayan su za su haɗu wajen biyayya Allah duka ba za su yi shirka ba ba za su yi ba su zama duka kamar zukatan mala'iku wajen biyayya Allah ba za su ƙara Allah da komai ba haka kuma da za su haɗu ga baki ɗaya akan kafirci da ɓarna da sabo su zama kamar zuciyar shedan wajen ɓarna Allah cikin wannan hadisi ya ce ba za su fita da Allah da komai ba ma'ana amfanin aikin alkhairin da bawa yake yi yana kuma wani zuwa gare shi haka tasirin munin aikin da yake shi ma wannan yana kuma wani zuwa ga bawa Allah baya cin riba komai gaba da don haka zunubai haɗira yau suna sanya Allah subhanahu wata'ala ya manta da ya fita sha'aninsu shine ma'anan mantuwa a nan wajen kuma fadar Allah da yake cewa la takunu kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun ma'ana Allah ya mantar da su kansu bayi masu sabo Allah ya kan mantar da su kansu shine a waye gari su zama ma ba sa tuna me suka zo yi a duniya ba sa tuna cewa Allah ya halicce su ne don yin bauta Allah ya halicce su ne kawai sai su ɗauka Allah ya halitta su ne kawai dan sharholiya su dinga tunanin irin na kafirai da Allah yake ba da labari a kansu yana cewa suna cewa in hiya illa hayatu na duniya na mutu wa na haya wa ma yi bulikuna illa da kuma lahun bi zalika min hin za su dinga ganin kawai kawai ai wannan rayuwar babu komai a cikin ta za mu iya sharholiyar mu ne kawai sannan kuma kawai mu mutu mu shuɗe babu wani matsala irin wanda ya kai ga wannan matakin za ga ya kai matuƙa wajen saƙo ne har ya manta da ya zo yi a duniyar ya manta cewa Allah ya halitta shi ne kamar yadda yake faɗi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu ban halitti aljanu da mutane ba sai dan kaɗai su bauta Allah baya buƙatar komai a wurin mutane ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa razzaqu dhul matin Allah baya bukatar wani arziki ko wata cewa daga mutane su ne suke da bukata zuwa ga Allah eh wallahu huwa al-ghani wa antum al-fuqara Allah shi ke da wadata mu kuma duka bayi matalauta ne masu bukata zuwa ga Allah subhanahu wataala da kalalarsa da haka yawan zulubai yana sa mutum ya mance da me ya yi a duniya wanda kuma wannan shi ya haifar da ranar alkiyama sai Allah ya ba su ce Allah ya manta da su nasullaha fa nasiyahum sun manta da Allah sai Allah ya manta da su wannan shine malamai suke cewa al-mushakala ba wai Allah zai manta da su da irin fuskar da su suka manta da Allah da mantuwa asali shine abu ya kubuce maka to su ba wai kubuce wa Allah bane a Allah ya fita sha'anin su shine ma'anar mantuwa shi yake cewa a cikin ainihin da Qur'ani mushakala kamar da Allah yake cewa wa makaru wa makarar la sun yi makirci sun kulla kullalliya amma shi Allah ba kullalliya yake kulla Allah ya warware kullalliya su a kamar da Allah yake cewa idan an muku ta'addanci ku yi ta'addanci fa in aqabtu fa aqibu bi misli ma uqibtum bi wa man itara alaykum fa atadu alayhi bi misli ma atada alaykum duk wannan shine ake cewa al-mushakala lafziya amfani da zance dan ya nuna irin abin da aka yi a wajen ba wai dan irinsu sai ba wanda ya maka ta'addanci shine ya zo ya auka maka da wani zalim to sai ba za ka auka mai da haka da sunan qur'ani ya ce fa'ata du alayhi a sai an jimo alƙali sai an ɗau mataki na bincike da shari'a sannan sai a zo a rama gwargwadon abin da ya to ga ba irin nashi bane amma sai qur'ani ya kira shi da suna kuma ku musu ta'addanci fa'ata du alayhi to haka wannan ma da yake nasullaha fa nasiyahum sun manta da Allah a duniya suna ta sharholiyar su sai Allah shi ma sai ya fita batun su Allah ya tsare na haka a takaice za mu iya cewa babban laifi a wurin shari'a shine duk abin da Qur'ani ko sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka hana ko suka yi alƙawarin azaba akan shi ko aka yi la'anta ko aka ce Allah yana fushi da mai irin wannan laifin da ire-iren waɗanda sai kuma laifukan da ake ce ma to akwai hadisi da ya zo wanda kuma yadda na ambata a ɗazu kaɗan wanda aka ce manzala sallallahu alaihi ya ce a cikin hadisin Ibn abbas wanda bukhari da muslim suka rawaito manzala yana cewa istanibu as-sab'a al mubika ku guje ma laifuka guda bakwai wanda suke dirmusa mutane cikin wato wuta daga cikin su ya ambaci shirka ya ambaci bokanci ya ambaci kashe rai ya ambaci cin dukiyar maraya da kuma cin riba da guduwa ranar jihadi da kuma wato ƙazafi ga mata muniyar waɗannan su ne bakwai inda ya ambata a cikin wannan hadisi ibn abbasin shi da ya roto wannan hadisi da ya zo sharhinsa sai yake cewa waɗannan zunuban fa sun fi kusa da saba'in fiye da kusancinsu da bakwai amma waɗannan an ambaci waɗanda suka fi kowaɗanne matsala shi sa sai malamai suka kira su da suna a akbarul kaba'i mafi nauyi daga cikin zunuban su ne shirka da Allah subhanahu wa ta'ala sannan sihiri ko bokanci sannan kashe rai sannan cin dukiyar maraya da cin riba da guduwa ranar yaƙi da ƙazafi ga mata mumirai waɗanda ba su ma san mai ba kaga a cikin nan ba ba ambaci luwaɗi da sata da ƙarya da saba wa iyaye da zina da shan giya wanda kuma dukkan mummun yadda cewa waɗannan zuna na laifuka da waka da talla da makamantansu maka ga duka ba sa cikin waɗannan bakwai da ka imamu zahabi rahimahullah a cikin kitabul kabari yake cewa sadaka wallahi ibn abbas ibn abbas ya faɗi gaskiya babu shakka a kan cewa waɗannan laifuka sun fi kusa da saba'in fiye da kusancin su da amma waɗannan guda bakwai ɗin su ne akbarul kabari in yato sauran waɗanda za a san cewa su ma suna da aka san cewa su ma suna da haddi ko suna da tsinuwa a kansu ko Allah ya yi fushi da masu yin su irin sata irin shangiya irin zina irin luwaɗi irin saba wa iyaye wasa da sallah rashin karanta alkur'ani da makamantansu waɗannan duk suna cikin kaba'ir su za ka su kaba'ir ne wanda suke biye da waɗancan ba su kai akbarul kaba'ir sai kuma laifukan da malamai suke ce musu a faga'ir wato ƙananan laifuka ƙananan laifuka waɗanda suna da yawa ƙwairar waɗanda kuma kamar da muka ambata tun farko ana cin musu ne kawai in an kalle su bil an kwatanta su da waɗancan amma an ba don kwatanci ba su ma su manyan laifukan. waɗannan su ne wato laifukan da shari'a ta yi hani a kansu amma ba ta alaƙanta su da haddi ba ba ta alaƙanta su da tsinuwa ba bata alakanta su da fushi na Allah amma dai ta yi hani a kansu kamar misali ƙur'ani ya yi hani ƙarara game da kallon matar da ba ta kullum mu'mini ne ga gudu min abusari maka gaba a ce ga hukuncin wanda ya haka ko aka alaƙanta abin da fushi ba ƙur'ani ya yi hani a kan ka dinga burin abin da Allah ya ya ba wani Wani ta manno ma fa dallahu bihi ba'dakum ala ba'd lin nisa'i nisa'i nasibun mimma kasab lidhalika nasibun mimma kasabu wa nisa'i nasibun mimma kasab Allah ya hana ka dinga kallon abin da wani yi, Allah ya ba wani kai ta fatan ina ma kai kake da shi tamanni irin wannan shari'a ta hana cin abinci mutum ya dinga cin abinci har ya kasa numfashi sai sama sama kaga amma duk wannan ba ce wanda yi su ga haji da za a mishi a duniya ko kuma Allah ya kushi da shi kuma kamantar su irin wannan su ake ce masa za'i kananan zunubai amma kamar da muka ambata su ma idan ka yawaita yin su to suna iya zama manya ina fatan wannan mun gane wannan kamar yadda akwai abubuwan da shari'a ta hana waɗanda suke zama sabai akwai kuma abubuwan da mutum zai yi a cikin ibada wanda su ma gazawa ne wato rashin yin abu da kyau su ma suna cikin laifuka faza'ir kamar waiwaye a sallah kamar sakin baki a azumi kamar rashin saurara wa ƙwar'ani ana karanta shi da ire-irensu wasa da zikirori da addu'o'i rashin zuwa sallah sai an tayar wannan yana cikin fazai amma mutum da sharaɗin da sharaɗin zumai da shi al'adar ka waɗannan su ne daga cikin kashe-kashen da malamai suka yi na laifuffuka kamar da na ambata waɗannan ƙananan laifuka jama'a akwai ah, dalilai kamar guda biyar da ke iya mai da su manyan laifuka na farko shine al-isra wal dogewa akan yin laifi kamar yadda aka samu daga wasu malaman salaf suna cewa la saghirata ma'al isra babu wani karamin laifi idan kullun kana yi ma'ana so ɗaya ko so biyu in ka makara sallah ba ka zo ba sai da ake kariya to ka yi laifi karami amma ya zama kullun al'ada kake ba ka fitowa kalla sai an yi nisa to ya zama babban laifi a wani so ɗaya ko so biyu ba da saninka ba sai ka kalli wata mata har kai mata kallon da bai ya saba wa shari'a to ka yi laifi kare amma ya zama kullum al'ada kake nan za ka zauna a dandali tana ta kallon mata mutane to ya zama babban laifi haka a istifgaru zama ka dinga kallon ai ba wani laifi bane ce dan kawai na ɗan yi kaza su wani ma da suke yin babban laifi kaza ba shi ma wani yana mai da shi a babban laifi mutum ya dinga laifi yana ganin ai ba kuma bane ai wannan karami ne ai ba babban bane sannan akwai kuma alfahari ko murnar laifin ka yi wani laifi ka dinga jin daɗi kana murna kana jin daɗin cewa ka more ka ci banza ka yi zalunci ko ka yi abin nan giba gulgawar ko ka tozarta shi ko ka yi wani abin da yake ba daidai ba kuma suka dinga jin daɗi ko har ka dinga alfahari kana ba da labarin morewa da kai ai mun je ɗauka amarya ka ga 'yan mata kuwa kai yau ba an tashi ka zo kana ba da labari wannan ya mai da shi babban laifi ko da ƙarami ne sannan akwai a bayyana laifin yin shi a gaban mutane ƙaramin laifi ne amma sai ka zo kana yin shi a gaban mutane yadda sanin kana ganin wannan ya ba komai bane wannan ma yana mai da shi babba yana mai da shi babba kuma cikin hadisin da Imam Bukhari ya kada Abu Dawud manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa kullu ummati mu'afa illa al-mujahid ci dukkan al'ummata Allah zai rufa musu a cikin na alkiyama sai wanda yake bayyana laifi aka ce ya manzo Allah ne ma'anan mujahid yake wanda zai ji cikin dare yayi zulumin shi ba wanda ya gashi shi da safe ya zo ya bada labari ce ai mu muka kaza ko kuma yanzu a zamanance ba ma ba da labari ne ba zai zo ne ya rahoto a kan facebook ya sa hotunan sabon allah da suka yi ko sabon allah da wani yi yana daga cikin suwar ɗin a kan twitter ko facebook ko instagram ya yada labarin sabon allah da aka yi a ɓoye wannan allah ba zai yake mishi don jimin da allah sa islam allah ba zai hau mishi asiri ba allah ya tsare ba dalili na gaba da ke mai da karamin laifi babba shine zama mutum shugaba ne a cikin al'umma jagora ne na malarta ko siyasa ko shekaru ko wata harka ana ganin mutuncinsa sai bai yana aikata wani abin da laifi ne karami amma kuma shi yake aikata shi ko ya kawo wani sabon laifi wanda ba a san shi al misali yanzu gaba da gaske abubuwan da Eh, ƴan uwanmu da ake cewa ustazai muka garabta da shi shine kallon kwallo kallon kwallo Manchester Chelsea Arsenal wace ce sai ka gidan kallon kwallo zai ga ustazai ana ta musu da su wani ma an in sallah ta raɗa cikin sallah shi zai bada sallah a gidan kallon kwallon kaga dai kallon kwallon nan ba kabira ba laifi ne amma ba kabira ba to amma shi wannan bawan Allah mutumin kirki wanda da safan nan shi ya gama limanci a masallacin angon ko shi ke kwaya da mata hadda ko shi ne eh, malamin anguwar da yake ba da fatawa kuma sai a ji a gaishe shi ma ɗan mantarka ne da shi yake musu to yanzu wannan ya mai da wannan laifin shi a wajen shi babban kuma gani wannan shi za ka ga annabawa da suke manyan mutane Allah ya ta musu abin nan ya ta kama su da ƙananan laifuka waɗanda abin sauran mutane falala ce kalla annabi yusuf da Allah ya kama shi da shi ne laifukan da Allah ya ambata game da shi a cikin a abu wasu mutane falala daga cikinsu na farko da ya ce ma wa qala zanna ladhi na annahu ma kurni wadhkurni 'inda rabbi fa an shekaru shaytanu rabbi fa fala kasa fi sijni bid'a sani an kulle shi a gidan yari an zo an ce an mai shari an kulle shi da ya ba su fatawoyi sai ce da Allah an kaje ka tuna wa mai gidanka cewa waɗannan da aka kulle ba da haƙƙi ba yana nan a gidan yaron wannan laifi ne sai Allah ya ce fa an samu shekaru bikin da sai Allah ya horar da shi Allah bai bar wancan mutumin ya tuna wa mai gidan ba kwata kwata sai dai sai dai shekara goma sha biyu a gidan yaron kawai kuma ba yanzu kai ne a ce kana an kama ka ba bisa haƙƙi ba sai ka ga wani zai fita daga station ɗin sai ka ce da Allah in ya je wuri kaza ya gaya ma lauyar ka kana nan a nan waje yanzu wannan ya zama laifi bai zama laifi ba amma tunda shi shi wa Allah ne laifi ne wannan haka wala kada hammad bihi wa hammad biha laula burhana rabbi wannan yana daga cikin ma falala da manzo Allah ya bada labari cewa idan mutum wata mace ta neme shi da zina za ta hasabin wajamali idan ya iya ki bayan ga shiga ta to wannan ya zama waje? amma wannan da annabi yusufa ya anan to shi a wurin shi wannan yanzu ma tunda shi annabin Allah ne yanzu wannan ba ba falala ba ce kuma gani da ka Allah ya ba da labari karar wala kad hammat bihi wa hamma biha dukkan wannan tafsiri da malamai suka yi haka ji abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na abasa wata walla, yana kallon wasu manya da in sun musulunta za a samu ɗaukar musulunci amma Allah ya ce ba haka ba a wurin wasu mutane ba dai kufa bane ba amma a wurin annabawa saboda ɗaukakar darajar su to Allah baya su ki wani abu koya ne saboda su abun koyi ne to kaji to nan farko kai a matsayinka na mutumin kirki ko dattijo ko wani wanda ake kallon shi da girma a unguwa to abun koyi ne wannan jaraba ta kallon kwallo sai ka je ka ga wani ma fa haddasa da kai shi ba a wani shi yana liverpool su kuma suna arsenal haba jama'a wannan yana su suka zo neman auren yarka ko akwai saurayi kanwaka a ciki kuma kuna cikin musu wani irin jaraba da yi ka kalla na kalla an zo kuma an zo na ana ta musu wannan ya ce gaskiya ne kala wannan ya ce karya ne ko kuma ana ganin ka baka wani gidan kallon kwallon da duka tare da hadda mai anguwan anguwa a cikin kallon sai ga an ce a nan wani zama mai anguwa ne ban mashi da to irin wannan ya mai da shi babban laifi sannan daga cikin abin da ke mai da ƙaramin laifi ya zama babba shine taimaka mishi a tattalance ka zama kai wakilin laifin ne shine kamar ka kafa gidan kallon kwallo ko gidan ah, aji irin na karo ne ko ka kafa wata daba inda ake zuwa duk wani laifi na ake zuwa aikata shi kai ne za ka dinga kawo ruwan sha da tsintsiyar da za a share a kafa wata rumfa wadda an zauna ba a kuma yawa zan fi gulma da ƙare da cin zarafin mutane to irin wannan baiwa laifi recognition a mai tanadi ya zama yana da shi ma yana sakata ya wala ya mai da shi babban laifi ya mai da shi babban laifi malamai sun lissafa abubuwa da dama da suke eh, iya zama a wato asbabu da ke mai da ƙananan laifuka su zama manya waɗannan wasu ne daga cikin sufai wallahu ta'ala to a cikin alƙur'ani mai girma da suna ta Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwa da suka zo da dama waɗanda suke zama sanadiyar yafe wa bayi zunubai in aka ce takfiru zam abinda ake nufi shine a lullube zunubin naka kar a gan shi Allah ya suturce maka shi ba za a gan shi ba a duniya sannan a lahira ma ba za a gan ba Allah yana iya maka haka shi dama mutane sun kasu gida biyar dangane da ayyukan da suke aikata akwai annabawa waɗanda su ne salihan bayi na can sama wanda Allah ya tsare su daga laifuka ma'asumai ne gabaki ɗaya bayan annabawa akwai salihai wanda su ne mutanen kirki masu nagarta waliyan Allah na gari sannan akwai na ƙasar su su ne masurun mutanen da Allah ya fa masa asiri waɗanda su ba salihai ne ɗari bisa ɗari ba suna yin ayyukan alkhairi kuma suna yin ayyukan banza khalaqu amalan salihan wa akhara sayya asallahu an yatuba alayhi suna sallah suna azumi in suka muku suna zakka suna aikin haji amma kuma suna yin laifi can suna takaitawa a can wani zai yin sallar wuturi sai sai gari ya waye wani zai yin asuba a cikin jami'i wani yana yin ha'inci a kasuwancinsa wani yana saba wa iyaye wani yana galantar na ƙasa da shi a ofis wani yana wulaƙanta iyalansa wani yana kaza kowa yana da laifin da yake amma Allah ya rufa a asiri mutane ba su yana yawan da laifin ba to wannan shine mutu galibi a nan muke Allah ya rufa mana su. to kuma idan Allah ya so a alkiyama to sai sake rufa mishi irin wannan abin shine kamar da manzo Allah ya fara cikin Bukhari cewa babu wani daga cikinku sai Allah zai magana da shi shi da shi bai na kuma tarjuman ba tare da mai fassara ba Allah zai sa mutum a gaba ga shi gashi ce kai laifi kaza rana kaza ga watan kaza lokaci kaza kai fi kaza ce gaskiya ne Allah na yi ce to kaje je na yafe maka daga nan sai a sallami wannan bawa da ta aljanna Allah ka sa yafe maka to Allah ya rufa mai asiri kenan a duniya da lahira akwai wanda Allah yake mishi istidraj a irin wannan mataki shi ne ya fama shi asiri a duniya amma kuma a lahira za a tona mai asiri shi ne wa wajen ma amilu habira zai ce ma da hadar kitabi la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ata zai ce ya laita ni lam uta kitabiya walam adri ma hisabi har wasu wanda suka san shi a duniya su gan shi sai a ah, wani ba kai ne kaza kamar mai wa'azi da za a ce ba su ce mana mu kaza ba ce na kasance ina hana ku ni kuma ina yi wannan shi kuma Allah ya mashi istidraji ne Allah ta tsare mu daga wannan duka suna cikin mastu sannan akwai kuma na gaba da mastu shine fasiki shine mataki na hudu wato wanda aikin saban shi ya bayyana tun a nan duniya shi ma wannan da Allah ya so Allah yana iya gafarta ne zunuban shi ko dai ta ceto wanda zai baiwa annabawa da salihan bayi da ayyuka nagari da iyaye da 'ya'ya da shahidai da waliyai da sauran waɗanda Allah ya ba ceto a cece shi ko kuma Allah ya mishi ukuba gwargwadon zunuban shi tukunna sannan sai Allah ya fitar da shi daga wuta ya Allah ka kare mu daga mataki na ƙarshe a cikin jerin girin mutane shine kafirai waɗanda matuƙar sun mutu suna wannan kafin sun, tun daga nan duniya Allah ya ce a musu bishara da gidan wuta kamar yadda Bukhari a Muslim ya a cikin hadisi daga Sayyidina Ali dan Abu Talib Allah ya fara masa yadda to Allah ya ce mishi duk inda ka wuce ta kabarin kafiri to ka mishi bishara da wuta shi sa yana daga cikin rashin sanin mutuncin addini da rashin sanin kimar tauhidi ka ji wai wani kafiri ya mutu wai musulmai suna cewa wannan kafirin ya kamata Allah ya rangwanta mai ha a dinga musu saboda wai wai ya kawo ci gaba a duniya wannan rashin sanin darajar tauhidi ne jama'a rashin sanin darajar tauhidi yanda akwai wasu kafirai da Allah zai iya musu falala irin wannan tuga ba na yanzu bane da sai akwai ma kan kafiran farko waɗanda suka taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan suna kafirai irin su Abu Talib irin su Mut'im dan Adi wanda maza Allah yake cewa da san da ya kama kafirai a badar yake cewa da mutsi mu dan adina da mutsi mu dan tsaye eh, da baban jubairu da mutsi ce da mutsi mu nan in ya nemi na ba ku na ba shi fansar ku zan ba shi ba tare na shi ko sisi amma kafiri haka aka ba manzo Allah labarin wani mutum cewa wannan mutum ne mai kyauta da aikin alkhairi kullum gidan shi abinci baya karewa ana kai wa matalakawa da matafiya da mabukata ana ba su abinci tukunya ba a sauke ta a shi sai aisha take cewa ya manzo ba yanzu wani ya mutu ba ba a fara musulunci nan ba ko wannan aikin zai amfane shi sai manzo Allah ya ce ai hu lam yaqul yawman Allahumma istaghfir yace jiri rana daya mutumin da bai taba cewa Allahumma ghfirli Allah ka gafarta min da nabi bai taba tuba ba da ka babu wani kafiri duk abin da ya kai ma yanayi a duniya zai ci moriyar wannan a lahira Allah ya ba shi abin da ya kamata ya ba shi a duniya Allah ba zai zalunce shi ba daga cikin abin da Allah ya ba shi shine har ma ta ji labarin shi falalar da Allah ya ba shi shine shahara daga cikin haka shahara a ce shine ya kirkiro kaza da an ji labarin shi a duniya shekara dubu nan gaba za a dinga ambatan wane wane da ya rayu tsakanin shekara da kaza zuwa kaza shi ya kera na'ura kaza mutumin gari kaza ne ga irin falalar da yake da ita to wannan ya daga cikin sakamakon shi shahara a duniya na daga cikin sakamakon shi shine ya samu kuɗi ya tara kuɗi a duniya in ka kalla wanda yake ce ma abin nan miloniyar na duniya galibin su kafirai su ne a kan gaba su bill gates su masu zuga ba nan da makamantansu waɗannan ba baƙaƙen kafirai bane yahudawa amma ba wanda ya kai su kuɗi a duniya an ce su bakwai kawai a duniya su bakwai suna rike da fiye da rabin kudin duniya ne duka kudin da mutane suke da shi a duniya su bakwai suke da 50% da shi yana daga cikin falar da Allah ya musu su samu wannan ɗaukaka a duniya daga cikin falar da Allah ya zai musu ya biya su haƙƙin alherin da suka yi a duniya shine su daɗe a duniya za ga ba sa mutuwa da yi za ga mutu ya shekara tamanin casa'in wani ma ya haura ɗari to duk yana ta cinye arzikin alherin da ya yi ina fata mun gano amma magana wai Allah ya bashi aljanna a Allah bai karanta aljanna dan ya ba kafirai ba Allah ya tanadi ta ne don mu'minai ko bai kamata a ce musulmi yana kokwantan haka ko yana ganin zai canza wa Allah dokar da Allah ya bayar cewa ya kamata ina ma ai ya kamata a duba a duba ko wani shedanin kafiri da ya mutu kwanakin ba wani masanin kimiyyar science ta physics ko hokin take kowaye da mutane suka dinga su surutu a kai ya kamata a ce ya samu aljanna saboda wai wai eh, ayyukan da ya yi na kimiyya wannan rashin rashin tauhidi ne gaskiya rashin hankali ne a cikin abin Allah ya gafarta mu har da mutane suna ta surutu a waɗannan kafafe da ake cewa social media saboda sun an waye gari kowa ya zama malami kowa yana da platform da yake bada fatawa ko ya bada dare to don haka su kai ba su da rabo a layin Allah ka tsare haka shi sa Allah yake faɗa cewa wala ta mutunna illa wa antum musulmi duk yadda za a a raya kar ka sake ka mutu sai kana musulmi in ka mutu kana musulmi to komai zai zo da sauki amma wanda duk ya duniyar nan yana kaki, to al'amari ya lalace mishi al'amari ya riga ya lalace mishi saboda Allah ya alƙawarin ba zai shirka Allah ya to da muka ji wannan shimfiɗa game da abin da ya shafi zunubai dama asalin darasin shine wato abubuwan da ke sa a gafarta zunubai muka ce gafarta wannan nufin a lullube zunubi shine ma'anar takfir dan asalin alkufuru shine A tarbiya lullube abu ba a gaishe sannan kuma Allah subhanahu wataala ba zai kama ka da laifin shi kai laifin amma Allah ba zai kama ka ah, daga ciki akwai ah, zanin fara lissafo waɗanda suke cin alƙur'ani ne yayin lokaci kuma ya bayu ne tafi zuwa kuma waɗanda suke cikin suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi daga cikin su na farko akwai watin al-iman wal amal salih imani da aiki na gari yana kafarta wa mutane zunubansu yana sa Allah ubangiji ya kau da kai game da zunuban bayi kamar da Allah yake cewa ladina amanu wa amilu salihati la yukaffiranna anhum sayyi'atihim wala najziyannahum ahsana alladhi kanu ya'malun Allah subhanahu wa yake cewa a cikin ankabut kenan ko wallazina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa amilu salihat suka yi ayyuka nagari da nukaffiran na anhum sayyi'ati wallahi za mu share musu munanan ayyukansu sai da Allah ya kawo da taukidi har da lamun kasan da kuma ainihin nuna taukidi sakila lanukaffiranna kamar ka ce wallahi lallai sai mun share musu zunubansu sannan kuma wannan jiyar lahum ahsana ma kanu ya'malu ahsana alladhi kanu ya'malu sai kuma mun saka musu da abu mafi alkhairi fiye da waɗanda eh, fiye da aikin da suka aikata dan aikin da suka aikata dan kankane abinda Allah zai bayar na aljanna babu wanda yake sami ta da yawan aiki babu aka ce har kai manzo Allah yake har ni shi dai Allah ya lullube da da gafara babu wanda ya ce a duniyar nan ya yi aikin da zai tantance aljanna don ka kalla simple arithmetic muƙaddara ka shekara 60 a duniya kana aikin alkhairi to in za a baka sakamako irin wannan keke da keke shine a saka ka aljanna shekara daga nan kuma a fita daga ake ta faru ko simple arithmetic da haka ya kamata ya zama to balas na a shekaru su din nan wataƙila sai da ka shekara 15 ba ka balaga ba sannan bayan ka balaga kuma a yayin kasashen mu kafin ka dawo cikin cinka sai an kara wasu 15 din ana ta shirme ana ta ana ta hauka kafin wani sanadi ya saka tuba to kaga da duk sai a rage tsawon shekarun da za ka yi aljanna sannan kuma aikin da kake yi a sa'an da ka tuba din ai ba kamar aikin agogo bane tufo sanu sallah ce watakila a wuni guda an haɗa gaba ɗaya sallolin da ka yi ba su wuce awa ɗaya da rabi ba daga asuba zuwa isha sauran kuma ba duk duniya kuma kake nema to da sai a ce kowace rana a shiga da kai aljanna ta awa ɗaya da rabi sai a fito da kai goma sai a sake fitar da kai kaga simple arithmetic ma zai gaya maka cewa ba ka yi aikin da za ka samu aljanna dan aiki ba Allah ne kawai zai yi ihsani zai kyautayi ya ba ka ya ƙara maka ya ƙara maka dalili na duniya ke sa Allah ya gafarta mutane zunuban su akwai asabar haƙuri kamar da Allah ya yake cewa da dina sabar wa amilu salihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabiya. Allah ya ce sai dai waɗanda suka yi haƙuri wa amilu salihat sannan suka yi aiki na gari mu lura cewa ana yawan ambatan aiki na gari a cikin kusan dukkan waɗannan wurare to menene asabar haƙuri shine as-sabru ala ta'a mutum ya haƙuri wajen biyayya wa sabru ala ma'afiya. ya kuma ya haƙuri wajen barin sako wa sabru ala bala sannan ya haƙuri akan jarabawa rayuwa wannan abubuwan guda uku sai ka haɗa sannan ka cika mai haƙuri na farko shine haƙura da wajen biyayya Allah da saboda a wajen biyayya Allah akwai akwai ah, hujbatul jannatu bil makari akwai abubuwan wahala tashi da asuba a zo masallaci ana sanyi ko ana duhu ko ana tsoro yin da mutane suke ta bacci barin cin abinci da barin shan abin sha tsawon da sunan azumi ɗaukan abin da ka sha wahala ka samu ka tara ka bayar ka ce zarka ka ɗebi kuɗi masu yawa ka biya kuɗin aikin haji yanzu a ce wajen miliyan ɗaya da rabi wanda ya ishi ka canza fasalin gidanka ka sake wata sabuwa amarya ko ka canza mota kuma ka shigo gari amma sai ka ɗiba kawai ka je ka biya kuɗi aikin hajji za ka ga akwai wahala irin wani ka ɗauka kai sadaka har a dinga ganin kamar wani ba bai san ciwon kan shi ba wato duk wani aiki da za ka yi na alheri sai ka yi haƙuri tukuna za ka yi sannan kuma kana yi din wani ma zai ce ai riya kake riya ne kamar ya shiga zuciyarka yana so ya fusa taka sannan shaidan yana zuwa yana so ya ziga ka kaga da kai hakuri da wannan as-sabr ala ta'a sannan was-sabr 'anil ma'asiya hakuri daga barin saƙo wanda zuciya da shaidan da yayin saƙon da ake yi ma yana so ya ja mutane zuwa gari shi sannan a sauro alin bala sai ka haƙuri kuma a kan jarabawar rayuwa da za ka shiga cikinta tsoro da kunci da talauci da makamantansu kamar da Allah yake faɗa cewa abin nan Allah zai jarabci mutane da eh, shay'in min haufi wal ju'i wa naqsin min amwali wal anfusi was samara, wa bashir sabirin Allah zai jarabce ku da tsoro da yunwa da talauci a cikin rayuwa da kiwon ku da noman ku da sauransu Allah ya ce a bishara ga masu haƙuri haka daga cikin eh, asba na uku wanda suke sa Allah ya gafarta zunubai akwai eh, al'iman wa taqwa tsoron Allah ci gaba da jin tsoron Allah da taka tsantsan da Allah yake cewa wal anna kita kitabi amanu wa taqaw la kaffarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im da a ce yahudu da nasara za su ji tsoron Allah su imani su ta tsawa Allah ya ce da kafarna anhum ake, da sai mun gafarta musu gaba ɗaya zulban su kuma zulban nasu ta manyan zulbai a cikin zulban akwai kashe annabawa sun kashe annabawa sun yi wa Allah ƙarya sun ce Allah yana da ɗa sun yi wa Allah ƙarya sun ce Allah marwaci ne sun yi wa Allah ƙarya sun ce su ƴaƴan Allah ne ƙarya iri daban-daban sun kai sun saba alƙawarin da Allah ya rubuta cewa idan na aiko manzona na ƙarshe za ku imani da shi sun saba wa duk waɗannan munanan zunuban amma Allah ya ce da za ki imani da su tsoron Allah da Allah zai gaba saboda Allah al-muhsin Allah al-gaffaru haka nan har ila yau akwai faɗin Allah wato akwai akwai da gaske abin da ke a gafarta wa mutum zunuban shi akwai attabuwar kamila cikakken jin tsoron Allah jin tsoron Allah kai su kai ya baki saboda faɗin Allah da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in tattaqu in tattaqullaha يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئات ويغفر da والله ذو الفضل العظيم يقول لك ايمان لكم سورة الله سبحانه وتعالى إذا الله سيغفر muku zunuban. zai kawo muku yad'alakum furkana, zai kawo muku mafita zai muku bayani dalla dalla ne da za ku fita daga matsalolin rayuwarku sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muku zurbanku Allah ma'abucin falala ne mai girma wannan shine eh, dalili na hudu kenan dalili na biyar ko kuma sababi na biyar daga cikin asbab din shine ikhfa'us sadaqa idan mutum zai sadaka ko zai ba da wani sadaka ga matalauta kuma bukata ya ɓoye kan ya bari a gani Allah ya ce in tubdu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wallahu ta'ala khabir In za ka ba da sadaka in ka ba da shi a bayyane Allah ya ce kai magan da ita amma da za ka koyi ya zama ka bayar da ita ba tare da kowa ya gani ba Allah ya ce da kai haka, in zai gafarta muku dulba kuma ya ba ku halala mai girma shi ne zuwa cikin hadisin muslim cewa ya zama hannun hagunka bai san abin da hannun dama ke bayarwa wani za ka ba mutane sadaka sai ka sa an zo an kafa kyamara an ɗari hotunan su sannan sai a yi kwastin kuma cewa ga wani ruwa ne yana tarabar kaka wannan akwai matsala wannan sunan shi kanta na fara mun gani in za ka ba su ka ba su don Allah kake ba su to Allah ya gani Allah ya gani ba sai ka bayyana malaman farko mutanen farko daga cikin salaf za su ba da sadaka ba sa kawo wajen tsakar dare yadda ka san farawo na zuwa tsakar dare aka suke zuwa tsakar dare sai su ajiye maka abin da za su baka don a kofar gidanka su kwankwasa kofa da sun ji ana tawa su ruga da ka a gani ba za su bari a gani akwai wani daga cikin jinin magana sallallahu alaihi wasallam shine zainul abidin rahimahullah sanda yake raye kamar da malaman tarihi suka ba da labari a imamu ibn sadi a cikin tabaqat da imamu zahabi a cikin sirru alamin nubala da kuma a cikin littafin an sabu ashra cewa ana ana zargin shi da ruwa ba a taba ganin ya sadaka ana zargin shi da ruwa sai ran da ya rasu sai aka samu gida sama da ɗari a madina shi shi ke ci da su ana da cewa faɗa da kowa za ka tunda ba a ga yana bayarwa ba mutane a irin zargi irin nasu suna zargin shi da cewa maroki amma sai da yawan su waɗannan mutanen gidajen suka tafi suna kuka cewa wanda ba su ya mutu wanda Allah ya ajiye yana ba su ya mutu sannan aka gane a shi yake ci da su gaba ɗaya cikin dukiyarsa amma ba a taɓa sani tsawon shekaru da ka ayyukan alkhairi ayyukan ɗa'a daga cikin alamar don Allah ke inda wanda yake tsakaninka da Allah ne shi ne ka daina kokarin yaya kansu yaya ta cewa kana akwai abu usman na nahaji kamar da ba cikin tarihi ya shekara arba'in yana azumi irin na annabi dawuda amma har matan gidan shi ba su sani za ka kullum da safe in zai fita ke da yanzu za shi kasuwa za a sa mishi abincin karyawar shi kuma yanzu a ce a kula kenan ku ya fita da shi to idan ranar azumi da in yaje ke ya sadaka da shi a hannu kuma baya dawo jirin sai ya kalla da shi a kasuwa kun wai dawo ne ce kai a azumin nan ya ba da wahala yau <laughs> sai kawai a kawo shi a kawo shi sai matan gidan shi ba su ne sai abokin shi da suke zama a rufa ɗaya suke aikin tela shi ne ba da labarin cewa ai shekara arba'in da muke rumfana kullum yana azumi yau ya sha gobe ne tunda Allah ya wa kaga da Allah ya niyyar bayyanawa an ji labarin amma dai shi bai zo yana ya ta amma yanzu mutum ya azumi litinin ya mutane suke duk anguwa sai an ji labarin yana azumi ta wani mata duniya ta ya yi sarfiya ce ga wannan muna guda baki a gidan mazarar Allah ya tafa wani zaɓin lalari ga shi ne ya shiga mana guda baki Allah ya tsere shaitan ne ke yi a mutane wannan zama shaitan ne wala sai sun mun ba a hankali shi daga cikin dalilin da suke sa Allah ya gafarta wa musulmi zunubansu akwai mahabbatullah wa tiba'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kaunar Allah da biyayyar manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda fadan Allah da yake cewa kun in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim kace da su cikin al-Imran ne ko in dai daga kane kuna kuna kan Allah to ku bi ni ku bi ni Annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wa sallam alihi in kuka yi haka yaghfir lakum yuhibbukum Allah sai Allah shi ma ya kaunace ku wa ya lakun guruwa ku. kuma sai Allah ya gafarta muku ku wallahu ghafurur rahim abu na bakwai daga cikin ah, sabubba da qur'ani ya ambata waɗanda suke sanyawa a gafarta wa musulmi zunubin shi akwai islamul kaba'ir guje ma manyan laifuka su ne irin waɗancan da aka ambata shirka tsafi cin riba cin haram ah, ƙarya cin amana saba wa iyaye kauracewa alƙur'ani wasa da sallah ga sunan da yawa idan mutum ya guje musu ya yi su amma kuma sai yawa yi gari ɗan adalci da rudin shekar da rudin zuciyarsa lokaci ba lokaci yana aikata wasu ƙananan da dabari wanda wannan mutum baya kuɓuta da dabari su inda ba shi ma'asumi ba annabawa da mala'iku su ne kaɗai ke iya kuɓuta daga dabari Allah subhanahu wa ta'ala cikin rahamarsa da falalarsa sai ya gafarta maka kanana saboda faɗin shi da yake in ba ira ma hauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima cikin sosin ike na Allah yake cewa da za ku guje ma ira ma hauna an waɗannan manyan laifukan da aka hane ku aikata su idan kuka guje musu to abinda Allah zai muku shine Allah subhanahu wataala zai gafarta muku zunuban yukaffir ankum yukaffir a sayyi'atukum mu Allah yake za mu gafarta muku ku wa nudkhilkum mudkhalan karima ko mu shigar da ku wani wurin shiga mai girma shine aljanna Allah ta saba shi sannan al-istighfar min az-zunub ita ma tana sa a gafarta mutum zunubi شيء آه، لا يكتب والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يذكر الذنوب إلا الله ولم يذكروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ولئم عدل العالم الله يقول ولن يذكر أيك فاحشة haka ce alfahisha shi ne abin Allah wadare abin da duk in aka ji ka aikata shi za a ce Allah wadare shi ne alfahisha wanda wato ko da a mataki na mutuntaka ta ɗan adam ba abu ne mai kyau shi ne irin shan giya sun mutum ya sha giya har yana tamɓe ne yana marisa wannan ko a jahiliyar larabawa mutane da suka san mutuncin kansu ba su yawa hadisi ya tabbata akan haka kuma da kisa na bakar aka tambaye shi yasa baka shan giya tun a jahiliya yake saboda tana zubar da mutunci ba shi ba an samu mutane da dama a jahiliya waɗanda ba su shan giya ta hanyar za ka ga mutum wani ma ba musulmi ba ne wani ma bai san addini ba amma bai shan giya saboda ba abin mutunci ba ce haka zina haka misali mu ɗauka shan wiwi haka ƙarya duk abu ne wanda idan an kana yin shi za a ga abu ne ba na mutunci ba ko shi ake ce mashi alfahisha abin Allah wajen abin kyama wato shi a cikin zunubi yana da ƙarin cewa mutuntaka ma ta ɗan adam tana shi a masa wanda idan sun aikata alfasha au zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu kamar da muka ambata duk wani zunubi da mutum ke aikatawa wato zalunta kansa yake wato mutum ya zalunci a nan shi ne mutum ya taƙaita wajen yin wajibobi ya ƙi cika ayyukan da Allah ya ɗora masa zakarullah sai suka tana Allah فاستغفروا لذنوبهم dhunubi ما الله يغفر Allah ya gafarta musu zunuban su man yakun dhunuba illa Allah waye da ma ya isa ya gafarta maka zunuban ka ba Allah babu wani shehin da zai gafarta maka ko mun darajar shi da falalar da isa ba Allah ne kawai ya iya gafarta maka walan yusru ala ma fa'a kuma ba sa dogewa su ci gaba da aikata wannan aikin wa hum ya'lamun da shi ne zuke ne fara cikin littafin addu'a wa dawa cewa akwai zunubin da mumini idan ya yi shi shedan ma da ya ziga ta kai zunubin sai ya yi da dama idan dai kai ne da kwarai saboda idan ka dawo cikin cinka za ka yi da dama ka ji haushin kanka shi kenan daga nan kuma gaba ɗaya sai ka shiga da sai kai ta aikata ayyukan alkhairi da fatan Allah ya gafarta maka wannan zunubi kai ta tuba kai ta istighfar sai shedan ya nadama da ma ya sani kawai baka ka dinga yin kananan ka ci gaba yanzu da kai wannan kwaya ɗaya mai girma ka daina yi gaba ɗaya mutum yana dama to shi ne irin wannan siffa ta ta mumini wanda wadda misiru alama fa'alu ko hum ya alamu suna cikin hayyacin su ba su sake aikata wannan zunubin ba daga nan shi kenan sai Allah ya cewa ulaika jaza'u maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma adadul alamin wadannan sune Allah ya yi subhanahu wa ta'ala zai ba su gafara da aljannai waɗanda ƙwararru ke gudana a ƙasar su tabbata a ciki madan da aiki da ladan masu irin wannan kyakkyawan aiki Allah ka samu a cikin su naka istighfari shi sa manzo Allah sallallahu alaihi baya fasa yin istighfari hadisi sun zo cewa yakan yi mafi karanci a rana 70 ko mafi yawa kai ko kuma hadisin da suka zo kan cewa 70 da safe 70 da maraice sai eh, da ka musulmi ya doge an suna ka doge akan lallai ka dinga istighfari akan zunubanka ko kana da su ko ba ka da su da manzala sai islam Allah ya riga ya gafarta mishi gaba daya ya fi sai Allahu ma ta kaddama min dambika wa ma ta akhara wa yutimma ni'matahu alayk wa yahdika siratan mustaqima kuma duk da haka yana waɗannan istighfar baya fatawa kullum bayan sallah asuba istighfari akalla kafa 70 ko sannan kafin sallar magariba tsakanin la'asar da magariba nan ma yakan maimaita dari ko 70 wannan banda sauran kurare da yake na cikin addu'o'in shi a sallah da su za ka kar musulmi ya take bakin shi wufanta daga neman gafara a wajen Allah subhanahu wataala abu na tara daga cikin jerin jiyar ire waɗannan asabuba da Allah yake gafata da ta hanyar su akwai a tawbatin da tuba tuba wani abu ne ƙari akan istigifari shi shine furtawa kawai da baka ita kuma tuba shine furtawa da baka ɗin tare da kuma ƙudircewa da ɗaukar alwashin na daina yin zunubi kaza kwata-kwata wanda wannan kamar da ibn ya yake fara a cikin a cikin littafin shi na minhajus sunna a inda ya tattauna kan irin waɗannan dalilai da ya kawo na gafarta zunubai ya yi bayani mai tsawo a kan tuba a inda yake faɗan cewa yi a minar zambi kamar la zambar wanda ke tuba daga zunubi ke kuma bai da zunubi ya ce kuma wa taubatu makamula min jami'in zunu Allah yana karɓar tuba akan duk wani zunubi al-kufur wal wal kafirci da fasikanci da sabon Allah duka Allah yana karba kuma da Allah yake cewa kullu ladina kafar in tantahu yughfar lakum ma dan kafare ne Allah ya ba su wannan alƙawari ka ce da kafirai in tantahu da za ku tuba ku dena yughfar lakum ma qarsal haka Allah yake cewa fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi din da za ku tuba su bar kafirci sai da sallah su ba da zakka sun zama ƴan uku addini Allah ya sake cewa da kada kafara ladina qalu inna allaha salis salata kuma min ilahin illa ilahun wahid wa illam yantahu amma yakuna la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim sai Allah yake afala yatubuna ila Allah wa yafassiruna ba za su tuba ba bayan da Allah ya lissafa wannan mugayen laifukan da suka yi ba Allah ya ce hakika waɗanda suka ce Allah ɗayan uku ne kafirai babu Allah sai kwaya ɗaya ɗin Allah ya ce kuma wallahi idan ba su dina ba sai azaba ta shafi kafirin cikinsu idan ka Allah ya ce afala ya tubu na ilar lahi wa sakiruna yomi zai hana su tuba zuwa ga Allah su nema Allah ya gafarta musu kafirai fa kenan gaba to ina kuma ga musulmai kaga abin nasu ya fi sauki ka Allah ya yake cewa wa man taba وآمن وعمل صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات daga cikin falalar tuba ke idan mutum ya tuba ya koma cikin hayyacinsa ya imani da Allah ya aikata aiki na gari Allah ya ce waɗannan munanan ayyuka sai a yi convertin sai a juya su zuwa ayyukan alkhairi a ba mutum ladan su kamar aikin alkhairi wannan daga cikin falon da Allah ya ce wa bawa mumin wanda ya da Allah jama'a ku kalli wannan ayoyi da kyau fadan Allah illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat Allah ya ce wallahu wa kana Allah ghafurur Allah ka sama shi cikin gafararsa da rahama ma'ana ayyukan da suke wanda suke da sa'o ne ne kuka yi sai Allah ya ce a juya su zuwa ayyukan lada kuma a ba su lada a saboda falalar tubar da kuke sababi na goma shine al'afu wa mutum ya kasance yana yafe ma ɗan uwan shi bil adaba laifukan da suka mushi sai Allah ya ji daɗi sai Allah ya ji mushi saboda Allah yana daga cikin sunayen shi kamar da muka ambata al-muhsin kuma Allah yana son masu ihsani kamar da Allah yake da cikin sunan shi akwai al-jamil kuma yana son al-jama'a kuma yana yake daga cikin sunayen Allah al'ali kuma yana san al'ulama ina fata mun gane wannan to dan haka idan mutum dan ka yi maka le to sai ka kauda kai ka gafa ka mishi ka yafe mishi mutum in Allah ya ji daɗin wannan aikin da kai ma bayan shi na kyautatawa kai ma sai maka irin wannan kyautatawa shi ne Allah yake cewa wala ya tali ulul fadli minkum wasa an yi utul ulul qurba والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليسروا ألا تحبون أن يغفر الله لكم وأن آية هذا سببي التي سوف وأن البخاري يروي شيء جمال الإسر لأن عائشة رضي الله عنها لقلت da wasu munafikai suka yi masa sai aka samu wasu daga cikin kuma wawayen musulmai kamar da Allah dama yake cewa fikum sama'una a cikin ku law kharaju fikum illa khabala idan eh, eh, munafisai suka a cikin lullu ba su ko komai ba sai taɗewa ya buguna kuma fitina za su dinga kawo muku fitina da gashin gashina sai Allah a cikin da ta Allah yake cewa fi kun a kodin da kuma da an faɗa za su kama akwai masu ƙaramin tunani akwai wawaye akwai masu musu zaton alheri akwai wanda ba su fahimci menene ba za su kama wannan zirkan na marafikai ya musu tsaka a zuciyarsu da za ka samu wasu cikin musulmai sai suka biya wannan magana banza da munafikai suka yada kan aisha radiyallahu anha to Allah ya zo saukar da bara'ata cikin sautin nuri fadin Allah eh, inna allazina ja'u bil kufri bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum har zuwa ƙarshen ayoyi guda goma wannan wani karatu ne mai zaman kanshi to a cikin waɗanda suka biye wa wannan zancen banza akwai wani yaro mai suna Mista. wanda sai na bakar shi ke ɗaukar tsawani rayuwar shi gaba ɗaya ɗan uwansa da jini sai na abubakar ya fita ya ce yanzu kai wa da kai za a haɗa baki a yana ta wannan mugun can na rufe da Allah ba tsara maka komai ba a duniya shi ne sai Allah ya kwafi da yana ba ya ce kada mutanen kirki da falala da wadata a cikin su dinga rantsuwa ya a ya dinga kana da falala ka rantse da Allah cewa ba za ka baiwa wani makusanci ko talaka ko wani almajiri ba wani ya ku dinga yin ahuwa wani ya ku dinga kau da kai in kana babba a cikin mutane sawa'un shugaba ne kai ko liman ne kai ko attajiri ko ɗan kasuwa ko wani shugaban al'umma dole na ƙasa ga kai za su dinga maka abin da ba yi ba za su dinga taɓa maka wani ma zai za su dinga tsokanar ko da mata ne da yara a gida nan sun dinga abinda sai ka ji haushi to kar ka ji haushi sai ka sai ka kauda sai ka gani kai kamar baka gani ba a cuce ka kai kamar baka san cuce ka ba a matsayin ka na a sana'a ko kasuwa ko gareji ko ofis in ka yi aiki sai an ƙara maka farashi kasta da mu wani ya afu wani ya haka Allah ya ce sai Allah ya ce ala ayyuka an yaghfira Allah su waɗannan ba ka fata Allah ya gafarta musu ne sai abubakar ya bala na shi gaskiya ne ya Allah muna son ka gafarta ma da aka na janye wannan magana sai na bakar yi ka fara rantsuwa shi kuma ya ci gaba da kula da wannan bawa to kalla ka gani kaddara yanzu ake kai ne wani wanda yake karkashin mulkin maraya ko dan riko ko yaron kasuwarka ko ofishinka sai ma aka irin wannan sharar aka haɗa kai da shi aka yi maka sharar aka yada, kowa ya ji labarin kuma da ta gane amma saboda wannan ayat take ba ku kuma muna ba Allah ne muna fata ya ji mana shedan zai baka kai kallu kuma irin kai da abaka wanda me yake ma yana daga cikin waɗanda Allah ya musu bishara a janna amma da haka yake gaskiya ne muna so Allah ya gafarta mana sahabbai da aka musu bishara a janna sunna ba wani sun shanta ke da suka ce shikenan mun samu certificate ai mun gama kamar yadda mun yanzu misali duk wanda yake wani karatu in za a jarabawa ai zai nazari ko amma in yi jarabawa ko na wani shi nazari ko har ka shi kawai zai ma aka zama jarabawa sai ka ji kamar an sake ka a gidan yaji cewa yau barci za ka yi hani a mari'a to su ba su zauna suka yi zama kawai suka ce to shi kenan an mana alƙawarin aljanna bari mu daina alifa a sani sai na bakare ba aka mishi wannan yake to shi kenan ba kowai to idan ana maka haka kana haƙura to sai ma Allah ya ɗaga maka sai da dai ɗan ƙafa da za ka yi wani akan randa bawo ya wuce da abin hawa shi in ka yi Allah Allah ya ɗaga maka ka zama mai haƙuri da kau da kai da tausaya ma bayan Allah kana yi da nufin cewa ya Allah ni ma ka tausaya ma wani ya mulki bari in yafe mishi da fatan ni ma Allah ya gani to wannan ma daga cikin dalilan da yasa Allah ya yi gaba da maka Ku ko da wannan wa in kana da tabiya yana da wahala haƙuri yana da wahala saboda shi ɗan zai dinga tunzura yana gaya maka in ka haƙura an su ce ka za a raina ka kai baka sa abin da kake wani kai ne baka san ciwon kuɗi ba kai ne wawa a ci bashin nasa a ci a ƙibiya kai ta kiran shi ya ɗaga waya a yau ka tsare shi sannan a ce ka tsare shi kai wawa ne kenan da haka ta zuciya sai ka shi ta tunzura ka har ita muka yi kai abin da za ka yi nadama wata magana da muka tsallake a baya shine game da ɗaya daga cikin mabuɗan shi ne fushi ɗin nan to ka aura kuma da kyau kuɗi duk abin da kai yi cikin fushi ka yanke hukunci idan ka dawo cikin harshe ka sai ka yi nadama abin da kai sai ka ga kai da nan da sai ka gaba kyau ta ba ko da dai ka riga ka ce ito shi ke da na riga na yi a daidai a haka ko amma sai ka dinga jin ƙaiƙayi a ka cewa ba haka yi kamata ne mu'amalanci wannan abu yanzu sanda kai fushi in za ka hukunci yanzu kana hukunci ne guda biyu kana hukunci a kan laifin da aka yi maka sannan kuma kana huta takaicinka ko da malamin islamiyya ne idan yaro ya rushe laifi a aji to kai ya mushi hukunci sai ya hukunci ko kuma ya ba wani mai hukunci ya zama wanda zai hukunci yanzu shi kawai yana da umarni ne amma an kai za ka yi hukuncin da haushin da kake ji da kuma laifin da aka yi to hukunci biyu za ka mushi za ka dawo ka yi nadama shi za ka sai alƙali ta da yanke hukuncin yana cikin fushi saboda sanda duk kai fushi ɗin nan shaidan ne kawai yake kwantar da ba ka iya kwantonin hankalin Allah ya tsira sannan a akwai sababi na gaba wanda Allah yake gafarta mutane zunubai a dalilinsa akwai kasuwanci da kayan da ladarsa ma'ana ka yi siyayya a wurin Allah ka siyarwa da Allah abin da ya ba da talla da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim yu'minu billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون في الله يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفضل قريب وبشر المؤمن الله يتيقظ إليه shin ba zan nuna muku wani kasuwanci ba wanda za ta ƙiratar da ku daga azabar wuta wannan kasuwanci shine ku yi imani da Allah kuma ku yi jihadi da dukiyarku da kawo wannan shine alheri gare ku inda kun sani idan kun yi haka Allah ubangiji subhanahu wataala zai gafarta muku zunubanku ya shigar da ku aljanna sannan kuma Allah su subhanahu wataala yake ba da labarin irin aljanna cewa mai kaza ce mai kaza ce mai kaza ce Allah ya kama sababi na gaba shi ne faɗin gaskiya fadin gaskiya yana san Allah subhanahu wataala ya gafarta da zubanka saboda fadin Allah yake cewa ya ayyuhan ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida sai Allah yake ne yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wannan shine jawabu salaf cewa ya ku wanda kuka imani ku tsoron Allah kuma ku faɗi magana ni kai iya idan kuka yi haka Allah subhanahu wataala zai gyara muku ayyukanku sannan kuma ya gafarta muku zunubanku wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawwal wannan aya ma manzo Allah yana buɗe jawabin shi da ita saboda girman muhimmanci sababi na gaba wanda shi na goma sha uku akwai a kafara wanda suka zo a cikin alqur'ani wato awwal da aka ambata cewa wanda ya zihari ga kafara shi wanda ya kisan kai na kuskure ga kafara wanda yayi wani laifi kamar faɗin Allah wa katanna alayhiya annan nabra bil nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni wal sinna bil sin wal juruha qisas wannan su ma suna da cikin mukaffira da mutum ya kisa aka kashe shi wannan kisan da aka yi masa ya wanke shi daga zalibin kisa insha Allah ta'ala ya rabu a mashi da haka idan mutum ya cire wani haƙori shi ma a cire masa idan mutum ya cire wani hannu a cire masa duk gabar da ya cire wani a cire masa ya cire masa hanci shi ma a cire masa haka haka kunne da kunne wannan sai Allah ya ce kamar ta sadaka bihi fa huwa kafaratun la amma da mutum zai ce ya yafe shi da aka walefa ko waliyansa su ce sun yafe to su ma da sun samu wato ƙarin falala ta a gafarta musu da wasu amma lam yahkum ma anzala Allah fa ulai ka hum Allah ya sannan a daga cikin mukafirat guru har ila akwai ambatan Allah zike yawan ambatan Allah kuma da yawa sun hadisi cewa kada mumini ya bari bakin sa ya bushe daga ambatan Allah ambatan Allah a nan abinda ake nufi akwai na farko tukuna ambato a zuciya shine halartu da Allah ko da yaushe da muraqaba sannan akwai ambato na baki shine furta furzawa da suka zo a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzo ya karatar a dinga ambatar Allah da su a wurare na musamman a wurin bacci da wurin farkawa da wurin shiga ban ɗaki fita shirar fita daga gida dawowa daga gida wurin kaza wurin kaza wurare da dama ga sunan ko da ka ɗauki littafi ƙarƙari kamar hisnul muslim za ka same su da yawa kulawa da waɗannan ambatan sannan mataki na gaba ko mutum ya zauna ya ta ambatar Allah haka nan kawai ya zauna ya ta salati ko ya ta tasbihi ko ya ta eh, zai ɗan kabbara da haidara wannan ma yana daga cikin ambaton Allah Allah yake cewa a cikin ƙarƙashin ahadabi kan Allah innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات كما يسي والذاكرين الله كثير والذاكرة دول أن الله يسي عد لهم مغفرة وعدل الله يسي مسو مغفرة دافع تنزل وسط ولا دليل وكل ويدوا أن سنة سنة تشين أيك أخير لأبتي أيك أخيني سنة أضافة تزمليه tsori a kan kuma ne wa zakirin Allah kafiran wa zakirin masu yawaita ambatan Allah daga cikin maza da masu yawaita ambatan Allah daga cikin mara har ila yau daga cikin sabubban da Allah ke gafarta zulubai akwai ganin dama Allah hakan kawai Allah ya ga dama sai ya gafarta mutum zunubin da ya ci shirka da Allah yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wanda Allah ya dama ko sai ga kuma shi wanda Allah ya yi da rahama haka nan ko da bai yi waɗannan ayyukan da suka cancanta ba sai kawai Allah ya kafa mishi amma Allah ya ce bar da shirka shirka kan kuma da muka mata wanda duk ya mutu yana yin ta to ya shiga uku Allah ka kare amma wanda ya wannan shirka wai fitur mazan da zai kai man ya sha mun shirki billahi faqad iftara isman azima shi sa komai girman ne laifin mutum jama'a ba a cewa Allah bai gafarta mishi yana daga cikin ganganci ka bada tunanin wani Allah ba zai gafarta musu ba kuma da Imam Tirmidhi rawaito da isnadi sahihi cewa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba bada labarin wasu mutane da wani abokin siyar da suna cewa wani kam ya shiga uku Allah ba zai gafarta musu sai Allah yake cewa ya aiko da wani yanka yake cewa waye ne yake mini shishigi a cikin harkata to na gafarta mishi kuma na bata iko kuma aka ce su din bayan Allah ne na gari suna ganin shi ko mutumin banza da aka tun da ya mutu kawai ai ya shiga uku ba wa Allah wannan gangaci karanta kalli kissan wancan mutumin da ya kashe mutane saba'in da tara sai ya tuba ko tana cikin bukhari karanta ko da ya shiga da gina sai ce an na mashi malamai sai aka kuskure aka nuna mashi ustazai ba malamai aka nuna mashi sai mutane suka ce mashi ai ka shiga sai ka wannan ustazai kawai ya ƙara sanata ne shi ke sai ya sake cewa sake na mashi malami sai aka na mashi malami na gaske da yi jirgin malamin sai malamin sai yan Allah ya gafarta maka ka tafi ƙasa ka ga ƙasan mutanen kirki ka duka ka zauna a cikin suka tuba ga Allah ya kama hanya sai ya mutu a hanya Sai ya mutu sai mala'ikun rahama da mala'ikun azaba suka taho suna jayayya kowa suna cewa su suka cancanci su ɗauki rayuwarsa waɗannan suna ganin tun da tun rayuwar shiga aikin banza yake su su ne wannan kuma suka ga a ya suka da yake alkhairi da ƙarshe suka yadda a kan cewa to za a auna a ga ina ya fi kusa da shi tsakanin inda ya baro da inda za shi da inda ya fi kusa da shi to ya a danganta shi ga wannan gari Allah ikon sa ya ce ma ƙasa ta buɗe ta ɓangaren zunubi ta takure ta ɓangaren alkhairi ya zama ya fi kusa da garin alkhairi Allah ya zama ta mu wanda kisan kai ka yi gaba. a cikin hadisin muslim manzo Allah yana cewa kisan kan ba guda ɗaya kisan kai guda ɗaya manzo Allah ya ce a cikin hadisin muslim na kai na kawo ina neman Allah subhanahu wataala ya ba ni ceton wanda ya kisan kai Allah ya ce bare ba a cikin hadisin Abu Dawud ya kisan wani sahabi mulashimul laifi wanda ya kisan kai karanta hadisin yana cikin kitabun hudud da kisa cikin sunan da Dawud hadisi da isnadi sahih a kan sharadin muslim wannan mutumin da ya kisan kai maza Allah ce da ya adda ya ce Allah kaka gafarta mashi yana cikin sai eh, littafin suna ni gaba. kisa ce doguwa na kake ta mana kini aka ce sai daga baya ne manzo Allah ta alaihi wasallam ya yi adda cewa Allah ya gafarta ne ɗan uwan suka ba da labarin wannan amma a cikin asalin riwaya manzo Allah ya ce Allah kaka gafarta ne saboda munin kisa da kalli saboda munin kisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa duk wani rai da aka kashe sai ya zama illa kana alabni adam al-awwal gujra dan gidan annabi adam da ya kashe ɗan uwan shi din إذ قربا قربانا فتقبل من أهلهما ولم يتقبل الآخر كان العبد لنا wannan da ya kisa da ake cewa ƙabila da hadi lahu wannan da ya kisa nan duk wani kisa da ta san an yi da wanda ba san an yi ba idan an kisa sai an rubuta mashi zunubi a cikin sabon zunubi tun daga farkon duniya saboda shi ne fara nuna mutane cewa idan kana jin shi wani za ka yi kashe shi man sannan suna kan sayya kamar da haka kaga wannan da ya tuba Allah ya gafarta ne to za ka babu wani zunubi da Allah ba ya yayi maka ba in dai ba shirka ka mutu kana yi za ka shiga tsakanin Allah da bayi ka dinga cewa a ah, wani ai ya shiga wani kuma ai ya aljanna ne kawai an zama da wannan zangancin ko mu muke ba mutane wuta da aljanna kawai bisa son zuciyar mu ko a ina ya mutu inda ya mutu cikin musulmai ko da ya mutu a matsayin mai laifi ba ruwa ana tsoron laifin da ya yi ana jin mai tsoro ma ba a cire mishi rai daga rama a sannan wanda ya mutu cikin harshen alkhairi ana mashi fatan alkhairi amma ba a amintu daga Allah bai iya kama shi wanda ya ba wannan shi ne ita ce a ƙida madaidaiciya da ka kowanne ya mutu za a nemi Allah ya gafarta mishi za ka mutane har suna jin nauyin idan wani ya rasu wanda ba su yarda da irin rayuwarsa ba suna jin nauyin su ya Allah ya gafarta mishi sai su suka mutu yi asara a dasu na ruwanka kan Allah ya gafarta mishi ne asara ta ka Allah yana gafarta mu musulmai duk zulubin da ya ga mun gafarta musu ko mun girma haka akwai kuma ayyuka na alkhairi da za biyo baya idan kai yi zunubai sai ka biyo baya da ayyukan alkhairi kuma Allah yana gara da zunubai ta haka Allah yake cewa in salata tsarafin nahari wa zulafan min al-layl inna al hasanati yuzibna as-sayyi'at dalika dhikra lil-dhakirin ta kai da ta asuba da asar da magariba da isha da sauran salloli na farilla cikin wuni da dare inna al hasanati waɗannan ayyuka na kirki da ire-iren su yuzibna as-sayyi'at suna tafiyar da muna suna rinjayar muna na ayyuka ta fikira a zaki wannan abin tunawa ne ga masu tunani Allah ka sa mu cikin su iya waɗannan guda goma sha shida a ta kwarai suna daga cikin waɗanda Allah ya ambata a cikin alƙur'ani asbabu takfirin dhunub a cikin suna ta manzo Allah sallallahu alaihi akwai da yawa amma lokaci ya kure gaskiya saboda Allah akwai ayyuka da aka ambata da dama a cikin sunna waɗanda suna sanyawa a gafata ma bai ne na ganin sai dai a basu sai kuma an samu wani malamin zai bayani a kan su ko malam umar ko kuma ni addini ba shi sanar da na hali amma da dare yayi eh, ya kamata a dakata haka abinda na faɗa ne ina tsara Allah wani ya ba da ladan shi da ni da ku da ku saurara Allah kuma ya ba mu damar iko aiki da shi abubuwan suka zama kurakurai wanda suka faru bisa karancin fahimta da karancin ilimi da mantuwa da rafsarwa ana roƙon Allah wani subhanahu ta'ala ya ta mini da ku gaba kida ina addu'a ta musamman ga masu wannan masallaci Allah ya saka musu alkhairi ina kuma ba da uzuri na cewa su daɗe suna neman in zo musu wannan wa'azin ba samu hali ba an yi watanni da dama sai a yau ne Allah subhanahu ta'ala ya bani hali ina fatan su karɓi uzurina Allah ya saka musu alkhairi addu'a ta musamman ga magabatan mu daga cikin iyaye da malamai sauran waɗanda suka riga mu Allah ubangiji ya zaka musu gaba ɗaya Allah ubangiji mai sa mu cika da imani Allah ubangiji ya sa mu cika da imani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك